Jama'a salamu alaikum barka da warhaka ga wasu cikakkun labaran duniyar da kuma rahotanni amma kafin nan kada ku manta ku daure ku danna wannan bidiyo like kana ku danna mana subscribe domin samun wasu labaran. Ga wani rahoton a yammacin turai wasu kasashen sun baiwa Ukraine jiragen yaƙi sama da ɗari uku. Ƙasashen turai sun yi alkawarin baiwa Ukraine tankokin yaƙi ɗari uku da ishirin da ɗaya a ci gaba da yaƙin da take yi don kare kanta da ƙasar Rasha, jakadan Ukraine Vadai Moichenko ne ya bayyana hakan a yayin da yake cewa idan aka haɗa da jimlar tankokin yaƙin da ƙasashen Turawa suka yi alkawarin baiwa Ukraine zai kai adadin 320. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da koriya ta arewa ke gargaɗin amurka da ta rage karambani da rawar kai a kan abin da ya shafi yaƙin ukraine da rasha don gudun kada allura ta tono galma duk da dai Chamko bai bayyana adadin tankokin yakin da kowace ƙasa ta bayar ba, amma dai kawo yanzu Jamus ta sanar da bayar da Hankokin nata a hukumance bayan da Amurka da NATO da Birtaniya da Poland da sauran ƙasashen ba su cikakkun labaran, Iran ta zartar da hukuncin kisa a kan sama da mutum hamsin da biyar a wannan shekarar. Hukumar Kare Haƙƙin ɗan Adam ta Human Rights ta ce mahukuntan Iran sun zartar da hukuncin kisa kan mutum hamsin da biyar a cikin watan Janairun da muke ciki kaɗai, tare da tabbatar da irin tsoron da hukuncin kisan da ake zartarwa yake jefa jama'ar ƙasar. Wannan dai na zuwa ne bayan da Ƙungiyar Kare Haƙƙin ɗan Adam Amnesty International ta ce abin takaici ne yadda ƙasar take zartarwa da wasu matasa. masu shekaru 25 hukuncin kisa saboda ba su da laifi gudunmawa a zanga-zangar kasar, don nuna fushin kisan Masa Amini.